Assalamu alaikum la fami kai wani ce muku kusum kusum bai karewa watan da an ce ba a gani ba makka eh sai banda gobe ne ranar laraba ne sallah makka amma Niger in nan kai duk wanda aka sai an ga watan nan kai ranar tun da akwai ma kuna ganin shi kai na ranti kai Niger da wuya ayi ayi maka azumi da talatin ah, mangala yin kuma shafo wallahi shafo kai hey arang ba ine makko kal sino gingaro fa alarba hanano amma niger ina manga ine no inge o matkul kite gingdi ando wala <laughs> ina ine di ando n'o gingaro wala ina. <laughs> ah ay man diyaran tale wala mi yawo din Niger o barkanga ga te kul karakon ma <laughs> mai azumi Niger du ya kaina ya cika ya balaga Ya yaro bai azumin Niger amma garurukan dole su kai talatin kana azumi amma sai ka ce demi ne rabin rabin rabin rabin rana na ha rabin journée ne eh, eh, wani gari wallahi sai ka azumi nan da na amma kai Niger shapo shapo la fami mu taito mu yi sallah kai haba na mance je vu je vu tab je vu ku yi sharti yan wanku su sani Niger ina ina ji gobe na sallah wallahi <laughs> mu fiti.